assalamu alaikum barkanmu da haka a yau zan nuna muku yadda za ku buɗe sabon gmail account ta hanya mafi sauƙi shi dai gmail account ko email ana amfani da shi ne wurin abubuwa masu dama kamar registration na makaranta ko registration na jarabawan jam ko high institution kamar makarantar gaba da sakandare da dai sauransu abu na farko da za ku fara yi shine za ku shiga search bar ɗinku da za ku rubuta address in gmail wato gmail.com sai ku danna enter da kuka danna enter za ku jira website ɗin ya buɗe website ɗin gmail kenan so bayan kun rubuta gmail.com zai buɗe muku wannan shafin sai ku shi nan ƙasa inda ka rubuta more options sai ku danna more options sai ku zaɓi create account bayan kun danna create account zai buɗo muku wannan shafin a nan za ku rubuta sunan farko sunan mutum kenan kamar za ka buɗe naka ne za ka rubuta sunanka misali bangis sai sunan mahaifinka a nan a layi na uku kuma nan za ka rubuta username da kake bukata shi username ana son ya zama na cewa babu wani wanda taɓa amfani da irin shi a da ma'ana za ka saka sunan da za ka haɗa ko sunanka guda biyu guda ko ka ƙara da dan sunan shekarar haihuwarka ko namban gidanku ko namban unguwa ko wani abu da cewa dai idan ka saka sunan da ka saka zai bambanta da wani suna a duniya gaba daya so da duk duniya kowa username daya yake amfani da shi misali idan ka rubuta ka gamsu sai ka shiga wurin password idan ka zo wurin password ana son ka rubuta password ɗin da akalla ya kai harfa guda takwas ma'ana kada ya kasar takwas amma zai iya fin takwas bayan ka saka na farko sai ƙara mimita password ɗin a ƙasa sai ka je ƙasa wurin kwanan haihuwa a nan za ka saka watan da aka haife ka na gaba dai za ka rubuta ranar da aka haife ka misali ɗaya ga wata na gaba shekaru za saka shekarun haihuwanka misali nan mun saka 1992 shekara 26 kenan ko da biyar ala da kalla a na nan janda wato jinsi za ka saka kai mace ne ko kai namiji ne ko ke mace ce in kuma baka son faɗan komai ka saka sha oda ko rather not say wato ba sai na faɗa ba misali a wuri na gaba za ka rubuta namban wayanku namban waya kamar 080 60358004 idan kuka lura za ku ga a nan gaba tsakiya ban saka 0 ba su ba babu amfani ka sa 0 234 sai kawai ka tafi zuwa 8060358004 misali bayan kun saka nambar wayar ku sai ku shiga danna next step to a nan za ku ga dokoki na google in za su bude maka gmail account sai ka da wa'in ka'idoji nasu kafin su bude maka sosai ka danna i agree ma'ana ka da wannan dokokin da suka baka kamar da za ku lura shikenan email ya gudu sun gaya na sun faɗa muku cewa email address bangistech at gmail.com is open your new email address amma ina son ku san wani abu akwai lokutan da idan ka zo bude email din za su ce sai sun yi verifying number wayan da ka bayar idan har hakan ta faru da kai za su turo maka code zuwa wayanka idan suka turo maka code din za ka saka shi a nan a verifying cewa lambar waya da ka bayar ta kashe so amma a video mu na gaba za mu gwada yin aiki da irin wannan matsalan saboda ku ga yadda ake warware ta mun gode muku da kuka kalli wannan bidiyo sai an jima